Barka Bakar aƙida littafi na biyar masu na idan ba ku manta ba a cikin littafi na hudu mun dakata ne a daidai inda wurin ku kenan ta gado shi saboda ni dai Allah ya yi min arzikin manema masu kuɗi yan kasuwa karyarka ta sani aure ka ashe kai ma dukkan warja ce wallahi balaka cuce ni Allah sarki wannan kenan to kuma daura kawai dakata larai rashin kunyarki ya tashi kin ka dai cuci kanki da kwaɗayinki na banza kashin tsiya kuma naki ne karima ta gado don ga salma nan ta biyo kashin arziki na ta samu mai kuɗi aini da zarar na samu gidan nan mai kashin arziki zan auro ko kuwa ma watakila zan canja kala aikin banza ai sai ka gina naka da arzikin kanka ba da na wani ba banza mai matacciyar zuciya kuma gidan da za a gina wa yaya habu sai ya fi naka komai saboda shi shi ne sirikin ba kai ba lare ta ce cikin huci babu komai aure kuma sai na karo matsiyaciya balai faɗa ya wuce ya bar cikin gidan kai ne matsiyaci ba ni ba ɗan bakin ciki da hasada da ko ɗan uwansa bai bari ba ai za ka dawo wallahi za ka same ni banda kaddarar aure mai zan yi da kai ma makaryaci lare ta ce tare da zama a tsakar gidan tana neman wanda zai tsokano ta ta sauke masa kwandon cin mutunci kamar yadda ta saba ta ci fam sai batsewa take yi a zaune take a gefen katafaren red bed dinta da misalin karfe tara na dare cikin shigar bacci waya ce a hannunta tana magana cewa ta yi kai haba ki ce dai kin sha fama da baban na Salma wallahi ni kaina sai addu'a nake ta yi Allah ya sa ya amince amma yanzu alhamdulillah a gaskiya na ji daɗin zancen nan kawata na gode sosai da kokarinki wallahi kin fidda ni daga cikin duhun jahilcin bakar aƙida Allah ya saka miki da alkhairi hajiya raliya kuma idan salman ya dawo zan sanar da shi komai gaskiya sun fi mu gaskiya saboda shi baban salma din da so yayi kada a yi auren domin yana ganin fa abin da aka yi musu akan talauci amma kada ki damu hajiya bilkisu yanzu ya zama tarihi sannan ai yi wa kai ne salman ɗana ne kuma ki tuna aminci ba wasa ba tun fa yaranta har gashi mun tsufa sai dai na zo gobe na gode in ji hajiya raliya a ɗayan ɓangaren cikin raha da jin daɗi allah sarki kuskure kam an yi shi haka ne wallahi kuruciya dangin hauka harkin kin tuno min da baya hajiya na gode nima kwarai da gaske sai da safe Allah ya kai mu Hajiya Raliya ta ce tare da katse kiran bayan sun gama sallama da kawarta Hajiya Mai Gado. Ita ma Hajiya Mai Gado tana gama waya ta kira layin Antizi kanwarta ta ce gobe ta zo tana son ganinta. Cikin murna Antizi ta amsa wa Hajiya Mai Gado tare da ba ta tabbacin za ta yi sammako goben goben ta zo saboda duk zatonta akan sabgogin auren Minal da Salman ne. Hajiya Mai Gado tana kashe wayar ta koma kan layin mai son bayan ya ɗauka ya gaida ta amsawa ta yi kana ta ce ka same ni a bedroom idan ka dawo ok umma gani nan shigowa yanzu nan ma kwance suke amma keken bet ɗin kayataccen bedroom ɗin ta ce hello nidal ke ɗin dai a ce banza ce wallahi yau na ta duban ki shiru ba ke ba labarin ki me yasa ki min hakan mai da wukar kawata gobe zan zo insha Allahu na so in shigo yau Ammi na yi wa rakiya a unguwa kuma na kira layinki baya zuwa. Ok, ki gaishe ta yanzu gobe ki zo da wuri kin ga week ɗin nan ya kamata mu kammala duk wani shiri namu. Haka ne Minal Amarsu. Sai na zo din, Mrs. Dr. Salman. Nidal ta ce tana dariya. Minal ta yi wani fari da ido kamar Nidal na gabanta ta ce kina da kyauta 5k gobe na baki kawata. Oh, kai amma na gode Minal. sai mun haɗe ok bye nidal na gode night ta kashe wayarta ta ce allah ka nuna min an ɗaura auren nan nawa next week amin sisi na juliet uwar soyayya ilham ta ce tana dariya wa minal pilot ta jefo wa ilham ɗin ta ce ke ma mun kusa kaiki gidan dr jamil majanun dariya ilham ta yi tare da juyawa baya a saman bet ɗin ta ce to sisina Allah ya nuna mana dukanmu a zuciyarta ko tausayin minal take yi saboda son maso wani take yi amin Maisis daga nan suka ci gaba da fira a karshe ilham waya ta dinga yi da jamil ita ma minal wayar habibinta salman ta kira suka gaisa saboda yanzu suna ɗan dasawa amma sai dai ita ce ke kiransa da wuya ya kira ta daga nan ummi ta kira da dadi suka gaisa kana ta koma online domin sada zumunci nokin yayi bismillah bude ɗakin yayi kana ya shigo cikin ɗakin da sallama momi ina wuni lafiya kalau ya ka ci abinci eh na ci to damun magana nake son mu yi ni da kai kuma ina son ka tattaro min hankalinka da tunaninka a nan abin da zan faɗa maka shine ranar asabar idan Allah ya kai mu za a ɗaura aurenka da minal da kuma yarinyar da kake so wato salma cikin razana da tsoro ya ce salma fahajiya fuskar ta ɗauke da mamaki fuskar sa ɗauke da mamaki da alamar tambaya eh haka ne salma, na nemo maka auren salma kuma na yarda na amince ka aure ta domin na ga ita ce zaɓinka kuma ita ce silar ciwon zuciyarka da kake ɓoye min salman ita ce kuma silar ka fara ɓoye min abu a dukkanin lamuranka abin da bai taɓa faruwa ba a tsakaninmu don hakan na ga, ya dace ka same ta tun kan ni da ita mu yi asarar rasa ka amma kuma wani hanzari ba gudu ba ina da sharaɗi ɗaya kada ka ga ka samu zaɓin ranka ka ce za ka wulakanta minal ka sani 'yata ce kuma jini na ce ba zan lamunci cutarta ba cin zarafinta kada ka kuskura in ji wani saɓani a tsakaninku ka yi ƙoƙarin daidaita adalci a tsakaninsu fata na allah ya baku zaman lafiya amin umma na gode kuma insha allahu zan yi ƙoƙarin yin hakan don allah hajiya ki yafe min na rufe ki kuma ni yanzu ina jin kunyar faɗa miki shirina Dakata Salman duk abin da kake yi dangane da aurenka da Salma ina sane saboda tun kafin ka je wurin kawunka da maganar ni na je na same shi da zancen kuma duk abin da kake yi ina sane domin ɗana Jamil yana sanar da ni idan kai ɓoye min kake yi ka bani mamaki wato kai auren sirri ba tare da sani na ba dan hmm. yau kenan ka yi kuskuren farko kar ka soma ka yi kwatancensa ka ji na yafe maka Allah shi maka albarka amin na gode. kuma na san nayi wauta da kuskure ki yi hakuri dan Allah Salman ya ce fuskarsa ɗauke da ɗimbin kunya da nadamar kuskuren da ya yi ga mamakin irin yadda hajiya mai gado ta canja nan take kara wa mahaifiyarsa ya yi akan abin da ta yi masa na bazata da hakuri da hakurin da ta yi da iyayen salma wanda ba ta da shi saboda ya san ta sarai ba ta son jarrai. da hakan ya yi sallama da ita cikin jin daɗi ya wuce a fas ɗin sama bai yi bacci ba sai da ya kira jamil yana masa tsiyar ɗan iska dan iskanci da neman wurin shiga shine ya faɗa wa hajiya da hakan dai har suka gama wayar tare da alkawarin gobe za su haɗu daga nan salma ya kira ya labarta mata hajiya ta yarda da zancen aurensu ta ce masa ai ita tuni tana da wannan labarin na dukkan abin da ya faru tun farko har karshe ta zayyano masa bishi yayi ya kashe wayar bayan ya gama mata bambami akan ta ɗan rufe shi bata faɗa mai ba a ƙarshe wayarsa ya kashe ya kwanta yana mamakin zurfin ciki irin na salma gimbiyar mata salma kwantawa ta yi tana tunanin bahagon halin salman ɗinta karfe uku daidai to kin dai ji dalilin kiran ki da na ke da minal domin in sanar da ku rubutaccen al'amarin da zai faru kuma na amince ne saboda a yi masa adalci kuma lafiyarsa nake duba masa ni kaina ba hakan na so ba zainab kin ga hajiya raliya nan ita ce shaidata minal ki hakuri ki yarda da wannan kaddarar kin ji yata dakata hakan ya isa yaya mai gado sannan ta juya wurin minal da nidal da suka yi mutuwar zaune cikin zuciye ta ce ku tashi mu tafi gida haba zainab me haka daga magana don allah canki min shiru na yi da ke ko na saka ki a cikin lamarina saboda tsabar munafurci mai shiga tsakanin jini ɗaya wallahi raliya yanzu na gane wannan duk sharrin ki ne daman can kina bakin ciki na ne da minal Ba kya ƙaunar ganina da yayata mai gado lafiya, to burinki ya cika, kin raba mu. Zainab, kina cikin hankalinki? Ita Hajiya Raliyar ce za ki yi wa wannan rashin mutuncin? In ji Hajiya mai gado cikin bacin rai. Eh, na yarda kuma na amince ban da mutunci. Me a ciki don na cinye na tsohuwar banza munafu tatatas ta ji saukar marin da Hajiya mai gado ta watsa wa Zainab ta ce na gane ke baki da kirki kuma ba a maganar girma da arziki da ke duk karamcin da na miki da wannan zaki saka min zainab me kike so ban miki ba ni zaki wa wulakanci me yasa kin ka cika san kanki Kitina, tuna tilastawa salman na yi sanadin hakan ya kamu da cutar ciwon zuciya amma duk baki damu ba kanki da milal kawai kika sani baki damu da rayuwar shi ba me yasa zainab duk irin sanki da kaunarki da nake yi ba kya gani me aibu dan ya haɗa su duka ya aure su haram ne wai na ce haramun ne ba haramun ba ne amma ni zainab uwar minal mai kaunarta na haramta 'yata ta aure salman kuma ba zan lamunce zamanta da matsiyaciya 'yar mayu ba kuma ku faɗawa wa salman ya kyauta yayi mai gado mun gode nidal ku zo mu ce ilham cikin kuka ta ce don allah anti zainab ku yi hakuri ba mu taɓa jin tsakaninku ba kada ki fushi ki bari a samu masalaha ke da Allah yi min shiru makira azuza ai duk shirin da kuke yi ai kina sane kin ga matsa anan kika rufawa bayan kin rufe minal abin bakin ciki bayan tana zaune da ku a cikin gidanku amma kuna amma kuka kulla mata gadar zare ni ba ni wuri in wuce juyawa ta yi cikin bacin rai ta ce dan ubanku ku zo mu je minal Nidal da ke kuka tana sharar hawaye ta ce mu je Minal ko tare da kamata domin ta tashi tsaye don ta koma kamar hoto. Minal tuni bakinta ya rufe kukan ma ta neme shi ta rasa bugun zuciyarta sai kara tsananta yake yi komai ganinsa take yi kamar a mafarki tashi tsaye ta yi suka fara tafiya hajiya zainab ta wuce gaba nidal rike da hannun minal a bayanta sai dai ba su yi aune ba sai jin minal kawai suka yi ta yi sululu sai kasa ta faɗi tum tamkar mataciya. tunan numfashinta ya tsaya da gudu hajiya zainab ta dawo tana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Minal na na shiga uku nidal ta mutu ne cikin kuka take faɗin ta jikinta na rawa da gudunsu suka so wurin suna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un minal allah sarki wannan kenan Ka ga malam don Allah ni ka wuce ka bar kofar gidanmu tun kan na sa a yi maka wulakanci ko kuwa ana so dole ne dan umaru tun da can ka san ni ba wani san ka nake yi ba zainu dan gudun hijira nake so rashinsa ne saboda ya koma cikin sauran danginsa ya sa na fara kulaka yanzu kuma an yi walkiya gari ya haska na hasko rayuwar tsaf na ce ban yi kuma ba zan taɓa yi ba wallahi bari ka ji daga yau kar na kara ka a kofar gidan nan kuma sunan karime ya fita daga bakinka ba ni ba kai dole mu rabu in ji karime da ta rike ƙugu sai masifa take zuba wa saurayinta cikin ɓacin rai da rashin mutunci haba karime ban cancin ciki wulakanta ni hakan ba ki sani ina son ki kuma ina kaunar ki domin Allah na miki alkawarin zan maye miki gurbin Zainu dan gudun hijira wallahi har ka mutu ba za ka iya ba ko ba mai gurbin zainu ba ai yayi maka zarra domin gari da madara domin gari da madara suna da bambanci kalar su ce dai iri ɗaya amma ɗanɗano ba guda ba ɗan umaru yau ina kai ina zainu jarumin maza shin wai kai ma idan ana babbakar giwa wa ma zai juyo kaurin zomo ai daga iya takun mutum akan gane shi gwani ne ni dan Allah ka fice ka bar ni da bakin cikin da ke na, karime ki sani shi arziki na Allah ne kuma wannan bakar akida ce da kika ɗaukarwa kanki ki ɗebe ta a cikin rayuwarki ke ki ce ala dole sai mai kuɗi zaki aura sai na ga rufin asirinki shine ki samu talaka kamar ki domin ruwa ba sa an kwando bane ba ko zan auri talaka ba dai kai ba kwalin kifi a taɓe a taɓe ka a shakarnin banza don baka da amfani bare mamora kullum cikin harkar tsiya da talauci tun ana waje kwakwaf bare na aure ka gaskiya ni ba zan iya zaman hakuri ba zaman gani ga sa'annina cikin kunan rai ya kalle ta ya ce naji na gode karime cin fuskar ya yi yawa amma ki sani shi arziki na Allah ne kuma da a ce ina da shi da na yi miki kana da shi dan baka rasa aikin yi ba ko sana'a ba ɗan umaru ka ce min zuciya ce ta yin alkhairin ne baka da ita ai ita kyauta tana da daɗi ga kowa kuma saboda shi saboda saboda ne abin daga jini ne zainuma da ba ɗan garin nan ba ya nemo ya yi min shi ya nemo ya min shatara na arziki da dukkan dukkan lalurori na waɗanda saurayin kwarai ke yi wa budurwarsa balle kai ni a lokacinsa komai ban rasa ba ba don ya koma garinsu mai duguri ba da ban yi maraicin komai ba amma gashi nan yanzu ban da komai ko faudan nan neman gagara ta take yi abin da na fi karfi yana neman ya fi karfi na gaskiya kai gaba Allah ya raka taki gona aje lafiya na gode karime ta ce wa dan umaru ta juya ta shige zauren gidansu ta yi tafiyarta cikin gida tana masifa da kumfar baki sai yake kamar ruwa sun cinye sa yana kallanta har ta shige cikin gidan da kyar ya ja kafafuwansa ya bar kofar gidan zuciyarsa cike da takaicin abin da karime ta yi masa ya ɗauki alkawarin zuwa birnin lagos domin neman na kansa yadda zai korewa bakinsa koda yadda zai korewa bakinsa kuɗa kuma ya huce takaicin wulakancin da karime ta yi masa da haka har ya isa gidansu rai a ɓace wayyo allah na shiga uku minal kada ki mutu kin san muna son ki ni da dadin ki, ba mu da wata sai ke dan Allah ki tashi da gudunta har tana tuntuɓe da haki ta karaso wurin hannun ta rike da robar faro mai sanyi gurfanawa ta yi tare da amsar tare da amsar minal a hannun zainab da nidal da ke ta faman kuka kan minal ɗin ta tallafo ta aza a jikinta ta ce ilham Ungo buɗe min ruwan nan. Da saurinta ta buɗe ruwan tare da miƙawa hajiya mai gado da ke cikin tashin hankali. Ruwan ta dinga watsa wa Minal a fuska. Hajiya Raliya ko sai faman fifita take yi wa Minal da mayafinta cikin tashin hankali. ilham da kuka ba abin da take yi da kyar ta samu ta kira dr salman a waya ta sanar da shi kaf abin da ke faruwa cikin sauri ya shaida mata suna zuwa yanzu nan numfashi take yi sama-sama tare da jan doguwar ajiyar zuciya idanta da suka yi mata nauyi ta buɗe minal minal minal ki tashi ba zan iya rayuwa babu ke ba ina son ki mai hajiya zainab ta ce kamar zuciyarta za ta face ta zama wata zautacciya tare da rungumi minal ɗin a jikinta tana zub da hawaye da kowa ke zubarwa a wurin minal cikin karajin kuka ta ce mammi mutuwa zan yi matukar ba mafarki nake yi ba idan gaske ne maganar da na ji naji kunnuwa na ya faɗa wa kwakwalwata da zuciyata idan da gaske kunnuwa na ke yi to babu shaka zuciyata za ta buga nan take ku ce min in farka daga mummunan mafarkin da nake yi ba gaske ba ne Saboda ina son Yaya Salman sanda ba a taɓa yi masa ba a duniyar nan, ashe sonsa ne ajali na ban sani ba, me yasa baya sona, me yasa ya tsane ni, Mummy ku faɗa masa ni kanwarsa ce, ni jininsa ce, ni ce Minal ɗin antizi Z ɗinsa, wallahi na tsani wannan Salma sai na zama ajalinta, subhanallahi, ki hakuri Minal, ki daina waɗannan zantuka marasa daɗi mana. in ji hajiya mai gado cikin damuwa da tausayin Minal. duk zantukan da take dr salman da jamil suna tsaye a kofar falon suna sauraranta kamar yadda jama'ar falon ke sauraranta sai dai abu guda da ya tsaya masa a rai kuma ya kara jin yana ba haushi a kanta da tsanarta suka cinkushe mishi duk da ta ba shi tausayi ba a kan komai ba sai kalmarta na natsani wannan salmar sai na zama ajalinta da ƙyar ya ba wa zuciyarsa sakuri ya karasa wurinsu ya gaida su cikin sanyin murya hajiya mai gado da raliya suka amsa masa yayin da anti zainab ko kallo bai ishe ta ba nidal ko sai harara take watsa masa zabura ta yi sanadin jin muryarsa ta karaso gare shi cikin kuka ta ce Yayi salman wallahi ina son ka kai ne rayuwata da farin ciki na idan na rasa ka mutuwa zan yi Matsanancin sanka shi ya haifar da tsananin kishinka, na tsani kishiya, don Allah, ka fasa auren Salma, ka zauna tare da ni har abada. Zan zame maka fiye da Salma, zan koma kalar macen da kake so, zan daina duk wasu halaye na da baka so. Ka yi min rai, duk na ji zantukan kiminal amma har gobe ba a canja wa tuwo suna kamata ya yi ki fara jin tsoron Allah ki gyara halayyarki domin Allah ba domin saboda ni ba ki hakuri ki yarda da kaddarar ki ni ma Salma ita ce kaddarata ba zan iya rabuwa ba iya rayuwa babu ita ba matukar tana raye Allah ya halatta min auren mace hudu saboda me zaki haramta min minal baki da dalili baki da hujja san da kike min yasa nake son ki ko ba komai ke jini na ce Salma kuma rayuwa ta ce ku ba zan iya rayuwa babu ko ba ki daina zancen mutuwa kowa yana da lokacinsa kuma kishiya ba a kanki aka fara ba ko ban auri salma ba ba zan zauna da mace ɗaya ba dole na yi miki kishiya minal don haka ki hakuri kin ji hawayenta yake share mata tare da bata ruwan sanyi ta sha anti zainab ya kalla cikin sanyin murya yana bata hakuri amma fir take ta saurare shi sai ma ruwan masifa da take ta yi masa tana ce masa macuci mayaudari sun ci amanar zumunci kuma an fasa auren ba ita ba su har abada a ƙarshe ni da minal ta sa a gaba suka bar gidan cikin matsanancin gudu Suka iso gidansu don tuni ta kira dadin Minal ta ce masa ya dawo gida su haɗu ba lafiya. Hajiya mai gado sam bata ji daɗin abin da ya faru ba duk da kasancewar daman ta san halin kanwarta Zainab da masifa domin tun can ita ce a kasa koyaushe tana lallaɓata ta don kawai burinta a zauna lafiya amma yau ta kai ta makura. Hakuri Hajiya Raliya da Dr. Jamal suke basu domin ganin an shawo kan matsalar. Dr. Salman kam ko a jikinsa ta fi nono fari gaba ta kai shi gobarar titi abinci ma ya sa Ilham ta kawo musu su ci shi da Dr. Jamil. Allah sarki wannan kenan. Da masifa ta shiga gidan nasu sashin su Salma ta nufa domin ta san halin mamanta larai sarai da zarar ta gano ɗan Umaru ne ya zo wajenta to kashinta ya bushe. Da sauri ta isa ɗakin su inna baraka ta samu zaune tana gyaran shinkafar tuwo da sallamar ta shige tare da gaida inna baraka yauwa karime kina lafiya lafiya kalau inna salma na nan kuwa eh tana nan yanzu ta kewaya bayi ki zauna mana ko kasuwa za a je ne a'a inna wurin salma dai na zo mu yi zamunci a to karime kyale ku ne nayi ato karime kyale ku ne kawai ne ai a ce kuna gida ɗaya amma ba ku biya amma ba ku biya wa junanku tunda aka yi faɗan nan kitina ke ce babba ko ba a yi ba kin baiwa salma shekara ɗaya kin koga bai kamata ki biyewa kanwarki ba inna wallahi ba haka ba ne kasuwa nake zuwa shi yasa ba na shigowa kuma mu ma kuma muna gaisawa idan mun ka haɗu domin na gane salma na da kirki da mutunci sharrin shedan ne to gaskiya ku gyara karime Salma ce ta katse zancen su ta hanyar shigowa ɗakin da sallamarta. na amsa mata ta yi kana ta tashi ta fice daga ɗakin tana cewa yau dai yayarki ta kawo miki ziyara tun da ke baki shiga sashin su ba. Ai idan abu ya wuce barinsa ake yi inna baraka ta ce tare da wucewa zuwa aikinta. Salma da murmushi ta kalli Karime ta ce sannu Karime yau ke ce a sashin namu? ni ce salma don allah ki hakuri sai yanzu na gane hasada ga mai rabo taki ce wallahi ina son ki salma inna ta ce ke ta kitsa min komai duk abin da nake yi miki ita ke saka ni ko yanzu a ɓoye ne na shigo inda kuke amma yanzu na san cewa karya fure take bata yaya ki hakuri ba mu kyauta muku ba ni da iyayena kuna zaune da mu da zuciya ɗaya mu kuma muna jin haushinku, salma ki yafe mana kin ji yar uwata hannunta ta kamo ta haɗe ta da nata ta ce babu komai karime na yafe miki komai ya wuce duk abin da kike min ban taɓa kallon ki da ko ɗaya ba har ma su inna da baba na san shirin zuciya ne karime murmushi ta na ta jikinta a sanye tare da jin kunyar salma ta ce na gode yar uwata Allah sarki wannan kenan duka duka dai anan zan dakata sai kuma haɗu kawai a cikin littafi na gaba don jin yadda za ta kaya littafi na kusa da na karshe na kuɗin salma ko ta lafiya